ranar asabar ce wadda ta daidai da 24 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da takwas ga watan mai shekara ta 2010 wannan shine kasar na sha takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba malam ibnu taymiya yana mana bayani dangane da cewa ita kalmar ta'awili idan aka faɗe ta takan ɗauki ɗayan ma'anoni ainihin wato guda uku ya gabatar mana da abin da ake nufi da ma'ana ta farko da ta biyu a sai ce wal ma'ana salis ma'ana ta uku anna ta'awila wal haqiqatu allati yu'awwalu ko ya'ulu al-kalamu ilaiha ta'awili shine haƙiƙanin abin da magana ke komawa zuwa gare shi wa in wafaqat zahirahu ko da kuwa wannan ainihin makomar magana tana bayuwa zuwa ga zahirin abin ne wato abin da wannan magana take nufi idan aka faɗi kalma to a ƙarƙashin wannan ma'anar ta ta'awili ita ce a fassara wannan kalma wadda ma'anar take ainihin wato fito da haƙiƙanin wannan al'amari ko da wannan haƙiƙa ne zai koma zuwa ga zahirin yadda ita aka ji kalmar ta faɗi domin dama dalilin da ke sa a sarrafar da ma'ana daga zahirinta shine mai, in an samu wani dalili to ba a samu dalili ba fa to sai a faɗi abin a bisa yadda aka ji haƙiƙanin shi kuma haka zahirin shi yake hukuntawa Na haka sai ce fata awilu ma akhbara bihi فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها yace don haka idan aka tashi yin ta'awilin abubuwan da Allah ya ba da labarinsu a cikin aljanna cewa za a ci akwai kuma sha akwai kuma ainihin wato tufafi akwai aure sannan Allah ya ba da labari akwai ainihin tashin duniya sannan da waɗansu al'amura to waɗannan ta'awilin nasu sai mala ya ce huwal haqa'iqul mawjuda anfusuha su ne haƙiƙanin al'amuran da suke a cikin waɗannan abubuwan misali cewar za a ci abinci a cikin aljanna me ka fahimta da ci haka ake nufi ci ɗin ake nufi me ka fahimta da sha haka sutura me ka fahimta da aure cewa duniya za ta tashi za ta zo ƙarshe abin da ka fahimta a zahirin wannan lafazin shine haƙiƙanin abin da abubuwan suke bayuwa zuwa gare su la ma yutasawwaru min ma'aniha fil azhani ba irin abubuwan da ke surantuwa a cikin ainihin tunani na mutane na ma'anoni ba ma'ana cewar za a ci abinci karkai tunanin za a ci abinci to ana nufin cin abinci abinci irin na nan duniya karka ɗauki wannan ma'ana amma dai akwai ci da sha a cikin aljanna amma yaya ɗanɗano da zaƙi da garɗi da al'amarin da suke cikin wannan irin abincin karka suranta irin wannan ma'ana a cikin kwakwalwarka wadda ka sani wa yu'abbaru anhu bil lisan kuma karka ɗauki irin fassarar da ake bayaninta da ainihin harshe malam yace wa hadha huwa ta'awilu fi lughati alqur'ani wannan shine ta'awili a yadda yazo da ma'anar lugha ta alqur'ani kama qala ta'ala an yusufa annahu qala kamar yadda Allah ya faɗi game da annabi Yusuf alaihi salamu cewa ya ce ya abati haza ta'wilu ru'ya ya min qablu ce, baba kaga wannan shine fassarar mafarki na wanda na tun da qad ja'alaha rabbi haƙƙa. kaga Allah ya sanya wannan mafarki ya zama gaskiya kamar yadda na ganshi. yanzu kun ga kalmar ta'awili da Yusuf ya faɗi a nan abu ne ya gani a mafarki sai abin ya zo ya faru kamar yadda ya gan shi da ya tashi sai ce mai qad ja'alaha rabbi haqqa sai kuma ya ce kaga wannan abin da na gani ido da ido yanzu shine ta'awilin abin da na gani a cikin mafarki to abin da ake cewa abubuwan da ya gani a cikin mafarki da suka tashi bayyana gare shi sun zo sabanin abin da ya gani ba su zo sabanin abin da ya gani ba don haka ashe ta'awili a lugha alqur'ani yakan zo ne da nufin haƙiƙanin abu to ya rage idan akwai wani abu wanda ya ɓoyu to kuma wannan ba zai iya lallai a ce sai an haɗo da shi a cikin bayar da ma'anar ta'awili ba zai ƙara mana bayani a gaba ya ce wa ƙala ta'ala Allah ya ce hal na illa ta'awila babu abin da kafirai suke saurare sai dai ta'awilahu ai ta'awili ai fassarar shi ai ma'anar shi yawma ya'ti ta'wiluhu ranar da ma'anar waɗannan al'amuran za su zo ya alladhina nasuhu waɗanda suka manta da Allah ko waɗanda suka manta da tashin alƙiyama za su ce ko nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq lallai yan aiken mu sun zo da gaskiya to anan ku duba da yace hal yanzuruna illa ta'wilahu babu abin da suke saurare sai ta'wili sai fassarar to ranar da fassara za ta zo sai ce ashe manzanni sun faɗi gaskiya kenan abin da aka faɗan da ya tashi faruwa shi ɗin ne ya faru ko kuwa wani ne shi ɗin ne ya faru ashe ta'awili yakan ɗauki ma'anar haƙiƙanin abu ina fata an gane ka ce wa ɗanka idan kai lattin zuwa makaranta zan yi maka duka sai ya lattin kuwa sai ka kama shi sai kai mishi duka ka fassara mishi maganar da ka faɗi yanzu a aikace ina fata an gani sa'annan kuma ya ce wa ƙala ta'ala Allah ya ce fa'in tana za'atun fi shay'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhiri idan kuka jayayya game da wani abu ko menene sai ku mayar da wannan al'amari zuwa ga ainihin wato Allah da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama in dai har kun yadda da Allah da ranar lahira zalika khairun mayar da wannan al'amari zuwa ga ainihin wato Allah da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine alheri wa ahsanu ta'wila sannan kuma haka din shine kyakkyawar makoma to anan ita wannan kalmar ta ta'wil da ta zo wa ahsanu ta'wila shin tana nufin yin haka shine fassara mai kyau eh in ka kawo shi a haka yayi shine dama abinda Allah yake cewa idan rikici ya faru idan rikici ya faru to wurin gano ma'anar wannan rikicin shine zuwa ga Allah da manzon Allah sai aka faɗa maka haka to shikenan da ya faru ɗin kuwa sai ka koma zuwa ga Allah da manzon Allah to ka bi fassarar maganar da aka ce maka kaya aiki da ita in kuma ka ɗauka a bisa yadda ka ji na fassara da hausa a nan ta'awil sai zama daga ala ya ulu ma'ana makoma inda ake komawa ai marji'i wato Allah da manzon shi sune mafi kyawan makoma daga cikin makomai zuwa ga duk wani rikici da ya faru amma shi ibnu taymiya ya kawo wannan ayar ne don ya fassara ma'anar ta'awili a yadda take zuwa a qur'ani da cewa abin da ake nufi da ta'awili shine abin da aka faɗa sai aka gan shi ya zo a bisa yadda aka faɗe shi to ta'awili ya faru Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama su kadai ne waɗanda ake jin shari'a daga wurinsu idan rikici ya faru game da shari'ar aka koma da wannan rikici zuwa ga Allah da manzon Allah an bi fassarar waccan dokar da aka bayar na cewa su ne dama ake karban shari'a a wurinsu ina fata an gane don haka wannan fassarar ba ta saba waccan ta farko sai ce wa hadha ta'wil huwa allazi la ya'lamuhu illa Allah to irin wannan ta'awilin shine babu wanda ya san shi sai Allah wani irin ta'awilin gano haƙiƙanin ma'anar da ke cikin wannan abu zai fassara mana misali cewa za a ci abinci a aljanna to sai ka yadda za a ci abinci a aljanna to yaya ɗanɗanan abincin yake to sai ka ce wa ma ya alamu ta'awilahu illallah to gano ɗanɗanan abincin da Allah ya ce za a ci to ba wanda ya sani sai Allah amma ci fa tunda aka ce ci to ci sanannen abu ne don haka mun yadda za a ci da baki haƙora su tauna yaya garɗin mangwaron yake da zaƙinta ta aljanna to wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka dauko aya sai ka fassara ta haka dan haka sai yace yanzu kun ga ibnu taymiya duk waɗancan maganganu da yake shimfiɗa yake ko to zai dawo ga asalin fa abin da muke magana akai shine me ayoyin da suka shafi siffofin Allah da hadisan da suka shafi siffofin Allah abin da ibnu taymiya ke cewa in ka zo ka fassara su a bisa yadda suke amma gano haƙiƙanin ma'anar fa ba ɗora maka ba ba ɗora kuma duk mai saurare ba a nan gano haƙiƙanin yadda ma'anar take to sai a danganta ga Allah amma yadda da zahirin abun fa wannan wajibi ne Allah ya ce yana da hannu to yana da hannu Allah ya ce yana da kafa to yana da ƙafa Allah ya ce zai zo to zai zo sai ka tsaya a haka yaya hannun yake sai ka ce wannan kuma Allah ne kadai ya san shi yaya kafar take Allah ne kadai ya santa yaya zuwan yake sai ka ce Allah ne kadai ya san yadda zuwan yake sai ce a ah, to tunda Allah ne kaɗai ya san yadda al'amarin yake me yasa ba za ka yi ta'awilin shi zuwa ga abin da kwakwalwarka za ta iya ɗauka ba sai ka ce saboda baka da wani dalili da zai kai ka zuwa ga ta'awilin sannan kuma baka da wani dalili da zai hana ka ka iya fahimtar hannu ɗin hannu ake nufi ba wani dalili na fata an gane da haka sai ce fa sifat huwa al-haqiqatu allati faradallahu bi ilmiha ta'awilin waɗannan siffofin to Allah ne kadai ya kadaitu da sanin da aka ce Allah yana da fuska sai ka ce Allah yana da fuska to fassara yaya fuskar take to Allah ne kadai ya kadaitu sai ce wa huwa al-kayfu al-majhulu alladhi qala fihi salaf كمالك وغيره وغيره الاستواء معلوم والكيف yace wannan ita ce kaifiyar da aka samu salaf kamar imam malik da wani shi sun ce ba a santa ba da yake cewa alistiwa ma'lumun daidaituwar Allah a birbishan al'arshi wato a saman al'arshi sanannen abu ne amma yaya daidaituwar take yaya daidaituwar take to ita ce ba a sani ba amma dai aka ce Allah ya daidaitu ba abu ne wanda zai gagare ka ka fahimta ba ko to ka fahimci yadda daidaituwa take eh to ka yadda da ita to amma yaya daidaituwar take sai ka fawwala al'amarin zuwa ga Allah dan haka sai yake cewa falistiwa'u ma'lumun yu'lamu ma'anahu wa tafsiruhu wa yutarjamu bi lughatin ukhra shi dai istiwa'i wato daidaituwa sanannen abu ne wanda an san ma'anar shi an san fassarar shi kuma ana iya fassara shi da wani ainihin yaran wa amma kaifiyatu zalika listiwa amma yadda wannan daidaituwa take fa huwa ta'awilul ladhi la ya'lamuhu illa Allah ta'ala shine ainihin wato fassarar da babu wanda ya santa sai Allah maɗaukakin sarki jama'a ina fatan ku natsu da kyau fa ku fahimta wannan shi ne asalin abin da ya haɗa salaf da muta'akhiruna a cikin babul asma'i was sifati jayayya Shi ne su salaf sun yi imani a bar lafazi yadda ya zo ya gudana a haka amma ma'anar da yake ɗauke da ita fa a fawwala ga Allah domin Allah bai bayyana ta ba su kuma salaf sai suka ce to tun da ayin eh, khalaf su kuma sai suka ce to tun da fa har ba za a iya gano ma'anar ba to a dawo a fassara shi zuwa ga abin da za a iya gane ma'anar shi kenan wannan hukuncin nasu zai bayu akan cewa babu wani daga cikin halittu sai ya daidaitu da Allah a cikin masaniya dangane da sifofin Allah sannan zai zama mai tauhidi kenan Allah bai da damar ya kadaitu da wani ilimi na abin da ya shafi siffofin shi wanda yake wani bawa bai sani ba tunda aka ce Allah ya daidaitu sai ku ce eh Allah ya daidaitu sai su ce a'a ba za a ce ba dan me ba za a ce ba sai su ce saboda an ce ya daidaitu ma'anar za ta bayi zuwa ga wata ma'ana wadda take da na ƙasa sai a ce to cire na ƙasar. ka yadda da cewa Allah ya daidaitu kana mai kore na ƙasa daga daidaituwar Allah ka ji wannan sai ce eh sai a ce to amma yaya daidaituwar take to wannan ka fawwala saninta zuwa ga Allah sai ce a'a yo dan me zan yi imani da abin da na kasa ganin mahiyar shi ko na kasa gane mahiyar shi sai a ce to yanzu ka ba mu labarin yadda cikin uwar hanjinka take sannan mu yadda kana da uwar hanji ka ba mu labarin yadda hankalinka yake sannan mu yadda kana da hankali yanzu babu ɗan adam da zai iya bayyana cewa ga inda hankalin shi yake in ya ce a cikin kan sai ya ce kwakwalwa ce haka ne ko ba haka ba na'am yanzu kai alaramma ne mahaddacin alqur'ani eh da ya mana a wani sashi ne na kwakwalwar ka ka tara qur'ani izufi sittin a kanka haka ne ko ba haka ba don babu wani alaramma da za a fashe kanshi ko jikin shi a je a samu inda qur'anin ya taru to tunda an kasa gano inda qur'ani ya taru don haka ƙarya kake baka haddace ba ashe akwai abubuwan da yake ka yarda da su a jimillance amma a tafsirance kai da kanka ba za ka iya bayani ba to me ake so da kai sai ka sallama to su sun ce san ba za su sallama ma ayoyi da hadisan sifat ba to amma wani abun mamaki sai su dawo su sallama wa malaman fiqh a babu gaira babu sabab imam malik sai magana ga hadisi ya saba wa maganar ko kuma magana imam malik ta saba wa hadisin sai a ce ka bar magana imam malik ka riƙe hadisi sai ce a'a shi ya gamsu da magana imam malik wadda bai san dalilinta ba amma ba zai yadda da wannan magana ba wadda ga dalilinta yanzu yana nuna maka shi ɗan riko da dalili ne ko sai a ce mishi to don haka yanzu ka yadda cewa Allah maɗaukakin sarki na sauka ƙarshen dare don ga dalilinta ita ko waccan magana ta take cewa Allah baya sauka ƙarshen dare baka da dalilinta to watsar da ita to kun ga idda mutanen nan suka bata jama'a a babin fiqhu sun yadda da su Imam Malik amma a babin aqida ba su yadda da su Imam Malik ba haka Ibn Ashir ko Ibn Abdul Wahid ya raba yake cewa a wajen aqida ka zama Ash'ari a wajen fiqhu ka zama Maliki a wajen suluki kuma ka bi Junaidu ma'ana a wajen aqida sai ka zama Ash'ari dan haka bangaren ka na aqida kai imani da abin da Ash'ari ya zo da shi a wajen mazhabi fiqhu ibada kuma sai ka bi Maliki a wajen ainihin suluki kuma karɓo zikirori da tarbiyya da tsarkin zuciya sai ka bi junaidu an raba gadon ka kashi uku kai musulmi amma annabi bai da ka. sallallahu alaihi wa sallam an raba wasu mutane waɗanda su ma ba su san da kai ba to tambayar ita ce me yasa aka ce a wajen fiqhu ka bi imam malik saboda imam malik ya iya fiqhu to me yasa ba a ce a bi shi a wajen aqida ba bai da aƙida mai kyau kenan idan bai da aƙida mai kyau ba a buƙatar fiƙihun shi kenan idan ko yana da aƙida mai kyau yadda aka ce ka bi mazhabin shi na fiƙihu to me zai sa ba za a ce ka bi aƙida shi ba jama'a akwai aiki fa waɗannan mutane yan ruɗu ne gaba ɗaya sun kawo rudani sun rikita al'amari wallahi al'azim in baka natsu da kyau ba kai da kanka rudanin su sai ya sa ka rikice ka kasa gane kai ma ina ka dosa ni yan ruɗu ne ana zaune lafiya annabi ya karantar da musulmi alkur'ani da hadisi kowa yadda suka zo suka je suka dangwalo wannan falsafa suka zo suka kawo ta suka ce kuma ta hanyar ta wai za a taimaka wa addinin musulunci da haka duk suka rikirkita al'amarin musulmi suka mai da musulmi suka watsar da nasoshin alkur'ani da sunna musulmi suka shiga daji na fagamniya da neman maganganu ta hanyar kafawa maganganun hujja ba tare da hujjojin sun zama dalilai ba sai dan gudu ya ƙare. amma a da ba wani musulmi da ke da wata aƙida sai abin da Allah ya ce sai abin da annabi ya ce don haka ba su da matsala aƙida amma 'yan baya sai suka kawo aƙidoji masu ɗimbin yawa waɗanda kuma babu su a cikin alƙur'ani babu su a cikin hadisi wato abin da ake cewa jama'a kenan ba za ka iya samun aƙida ba sai abin da ya zo a ƙur'ani to su kuwa sun samu aqidan ne sannan suke neman qur'ani ya goyi bayan su abinda ba su iya samo wa kansu hujja ba fa sai su ce wannan ainihin wato abu ne wanda yake ma'aqul hankali na iya dauka hankali na iya dauka me yasa qur'ani bai zo da shi ba kenan yanzu qur'ani ya rage wasu abubuwa da hankali ka iya ɗauka wanda bai zo da su ba game da sanin Allah idan kuwa qur'ani ya rage to dan menene kuma za a ce hankalin wani ya cika kenan hankalin wanda bai gano ba kenan yanzu shi yana ɗauke da wata aƙida na ƙasashiya a musulunci gaskiya mutanen nan yan ruɗu ne Allah ya raba mu da makircin su malam yake cewa haka ne wa qadru ya an ibn abbas ko ma zakarahu abdul razzaq wa ghayruhu fi tafsirihim anhu annahu qala yace abdullahi dan abbasin an ruwaito daga gare shi a cikin abubuwan da al'imamu abdulrazak ya faɗi zuwa ga ibnu abbasin ɗin da shi abdulrazak da wani shi suka ruwaito kamar misali in ka duba tafsirin ibnu abi hatimin razi ko kuma ainihin tafsirin al'imamu ibnu jaririn sai ga cewa ibnu abbasin aka ruwaito ya ce tafsirul qur'ani ala arba'ati aujuhin qur'ani fassara shi nau'i guda hudu ce tafsirun ta'rifuhu al-arab min kalamiha akwai fassarar da duk balarabe daga cikin larabawa da ya ji ya iya gane ma'anar don me don abu ne a zahiri kamar bahaushe ne a ce mishi musa ya cinye gyada yanzu me wace kalma bahaushe zai tafi nema a dikshinari daga cikin waɗannan kalmomin wanne tarkibi ne aka ce bahaushe ba zai iya ganewa ba to akwai hausar da da zaran an yi ta bahaushe zai gane haka daga cikin ayoyin alkur'ani akwai janibin da da an karanta ta'rifuhu al-arab min kalamiha larabawa sun san wannan a cikin maganganun za su iya ganewa wa tafsirun la yu'zaru ahadun bi jahalatihi sannan akwai fassarar da kuma ba za a baiwa kowa hamzari ba in ya jahilce shi duk wanda ya jahilci wannan fassarar ba shi da wani uzuri yanzu misali a zo a ce maka babanka ya rasu sai ka ce eh me fassarar wannan baka gane fassarar wannan ba to ina wace hausa za a ɗibo kuma ya maka fassara da ita a halin kai ba haushe ne yanzu duk mutumin da ya jahilci fassara wannan za a bashi uzuri ba za a bashi uzuri ba wa tafsirun ya'lamuhu ulama'u akwai kuma nau'in tafsirin da sai malamai ne suka san shi larabawa ko an karanto ba za su iya ganewa ba gashi yaran su ne akwai ainihin wato tafsirin da yake malamai ne kadai suka sani da shi wanda ba malami ba in ya ce bai sani ba ba za a zarge shi ba don wannan ya kaɗaitu ga malamai ne kamar me kamar wasu mas'aloli da suka zo a cikin alkur'ani waɗanda da ka karanta abin da kake fahimta da ka je gaban malami sai ka ji malami ya ce maka ba haka ne ma'anar shi ba misalin yanzu kalmar zulmu wadda ta rikice wa sahabbai suka fahimce ta a bisa zahirin yadda suke ganinta ita ce mai cuta su abin da suka fahimci zulmu shine cuta cuta kawai kaga wani da kuɗi ka kwace kaga wani da kaza ka buge shi kai kaza kai kaza cuta to da Allah madaukakin sarki ya amfani da wannan kalma sai suka bata ma'anar da suka sani ita ce me <clears throat> zalunci cuta a ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa na allazina amanu ولم يلبسوا إيمانهم zulmin, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون waɗanda suka yi imani ba su haɗa zaluncinsu da ba su haɗa imaninsu da wata cuta ba sai suka fahimci mutumin da ya musulunta bai taɓa cutar wane ko kwabo ba bai taɓa bugun wane ba bai taɓa zagin wana ba tun da ya musulunta bai taɓa cuta ba sai suka ce wa ayyuna lam yazlim cikin mu wanene bai taɓa zalunci ba da suka je sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a ba wannan zaluncin ba sai ce ba ku ji maganar bawan Allah da Allah yake faɗi ba yake cewa inna zulma inna shirka la zulmun azim shirka ita ce zalunci mai girma yanzu kun ga wannan fassara shirka fassara zalunci da shirka babu wanda ya san shi sewa sai ulama'u sai malamai sannan fakulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt min al aswadi min al yanzu wanda ba malami ba ba zai iya gane wannan tarkibin da aka ce alkhaitu alkhaitu abin da ake nufi duhu na dare da kuma hasken alfijir ba tare da cewa ga dilalatul iqtira ne amma sai malami zai iya fahimta dan haka sahabi ne sai ya fahimci abin a bisa me a bisa lughal arab ita ce sai je ya samu zare baki da farin zare sai ya hada ya kulla kan shi a ɗaki ya ci gaba da cin abinci yana jiran har gari ya waye ya iya gane wannan baki ne wannan fari ne shi da kanshi da ya ga haka kuma sai ya fahimci fassara shi ba ta daidai ba da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi wa ya mamaki ya ce lallai matashin kanka yana da tsawo har ya iya danne duhun dare da hasken alfijir ya ce ai abin da ake nufi duhun dare da ainihin hasken alfijir su ne ake nufi yanzu a nan ya yi amfani da tafsirin ta'arifuhul arab ne a halin cewa wannan tafsiri ne wanda ya ya'lamuhu ulama'u ko kun fahimta to nan sai malam yake cewa wa tafsirun la ya'lamuhu illa illallahu akwai kuma tafsirin da babu wanda ya san shi sai Allah kamar misalin waɗannan alhuruful huruful muqatta'a fi awaili ba'd suwar eh, sad qaf nun alif lam misali waɗannan babu wanda zai iya fassara maka shi Allah ya saba anan shi manidda'a ilmahu wanda bi da'awai ya san ilimin da Allah ya kadaitu da shi fa huwa kazibun maƙaryaci ne haka ibnu abbasin ya faɗi sai malam ibnu taymiya yace wa hadha kama qala ta'ala to wannan fa kamar yadda Allah yake cewa fala ta'amlamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin ainihin ran dan adam mumini bai san irin abubuwan da aka ɓoye mishi ba waɗanda za su sanyaya mishi ido da zuciya jaza'an ma kanu ya amaluna wannan irin adani da za a yi musu na abin da ke faranta musu zuciya za a yi musu haka ne don ya zama ainihin sakamakon irin abubuwan alkhairai da suke aikatawa yanzu in kuka dubi wannan ayar tana bayyana cewa 'yan adam musulmi muminai da Allah ya tabbatar musu aljanna ko ba su san irin abubuwan da Allah ya adana musu wanda ke sanya musu zuciya da ido ba amma suna da masaniyar cewa Allah ya tattala musu mai jin daɗi a aljanna amma yaya ma'anar jin daɗin yake baka san iyakacin shi ba wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yaqulu Allah Allah na cewa a'dattu li ibadi as-salihina ma la ra'at na tattalawa bayina na gari abin da ido bai taɓa gani ba wala uzunun sami'at kunne bai taɓa jin labarin shi ba wala khatara ala kalbi basharin bai taɓa ƙyanƙyasuwa a zuciyar wani mutum ba ko ƙwaya ɗaya wannan hadisi sahihi ne bukhari da muslim ainihin suka ruwaito shi yanzu wannan yake nuna a cikin aljanna da muka yadda da ita gaskiya ce akwai abubuwan da ba za mu iya bayyana su ba su suka fi yawa wannan dalili ne akan kenan sai mu ce to ashe aljannan ba ta ɗaukan wannan ma'ana tunda mun kasa bayyana irin abubuwa misali walahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khaliduna yan aljanna suna da mata waɗanda suke tsarkaka yaya tsarkin nasu yake ba wanda zai iya bayanin yadda haƙiƙanin tsarkin yake to yanzu kenan tunda ka kasa bayyana haƙiƙanin yadda tsarkin yake ko kuma yaya kyawunsu yake yaya siffar dirinsu take yaya maganarsu take tunda ka kasa bayyana mahiyarsu kenan sai ka ce to wannan yana nuna ba tsarki ba ne wani abu ake nufi to abin da waɗannan 'yan ta'adda suke yi kenan waɗanda ibnu taymiya ya kira su na tun farko ma'ana masu ta'addanci ga magana Allah maɗaukakin sarki shine duk abin da ka kasa gano ma'anar shi sai ka ce to kawai wannan abin in ma a karyata shi ko kuma a karkatar da ma'anar zuwa ga abin da za a iya ganowa jama'a mun fahimci wannan da kyau to shi yasa ɗazu na mukabalanci irin wannan tunanin da cewa kenan yanzu wanda yake da wannan tunanin aka tambaye shi yi mana bayani game da hankalinka a ina ike yaya ike yaya ƙarfin hankalinka yake da ƙarfin hankalin 'yan uwanka da abokan arziki akwai wani profesa psychologist a cikin tunani da zai iya bamu bayani keke da keke game da hankalin kanshi to in ya gaza sai mu ce to wannan dalili ne akan professor bai da hankali ko kuma dole a yi ta'awilin hankalin professor akan cewa to hauka ne tun da professor da kanshi ya kasa bayyana mana hankalin shi to ta'awilin hankalin professor shine hauka don haka professor ya haukace Tunda ya kasa bayani don su abin da suke cewa kenan fa dole ne ya zama kana iya bayani gamsashe akan siffa daga cikin siffofin Allah in ka ce ka yadda da ita a bisa yadda take to in ko ba haka ba fa ka ƙaryata ta ko kai ta'awilinta to ka ƙaryata ta ko kai ta'awilinta shine abin da bamu yadda da shi ba abin da muka yadda da shi shine ka yadda da wannan siffa a bisa haƙiƙanin yadda ka ji ta to amma yaya take kuma a haƙiƙaninta to fawwala wa al'amarin ga Allah to wani lokacin sai ka ji sun dawo sun ce a ah, to ai dama mu ma cewa muka ka fawwala ga Allah sai mu ce a'a akwai bambanci tsakanin mu da ku ku kun ce ne a kore wannan irin siffa da aka ce Allah na da ita kamar hannu sai a ce an fawwala saninta ga Allah mu kuma sai muka ce a tabbatar da ita ga Allah sannan a fawwala sanin keke da keken kaifiyarta ga Allah don haka akwai bambanci tsakanin mu da ku mu mun yadda da abin asalin shi ba mu da shakka kai ko kuma kun ƙaryata ko kuma ku kuma kun yi ta'awili saboda haka ba irin mu ɗaya da su ba idan ta tirke sai su ce maka to a bar maganar don me za a bar maganar ba za a batta ba sai ka tsaya ka yi wa sauran jama'a masu saurare sharhi Don haka bari ku ji kun ga wannan al'amari na sunna a bisa manhajin salaf ba ta buƙatar kasala ba ta buƙatar tsoro sannan dole ne ka zama kana da basira da iya zalakar da za ka bayyana asalin menene kake so ka bayyana idan ba haka ba sai zama kana ɗauke da gaskiya amma kana jin tsoron ka bayyana ta kamar yadda yanzu da dama waɗanda suka san wannan aƙida da manhaji suna nan zankama a ƙasar nan Za ka ji da sun ji kasar din ba za su ce gaskiya ne duk abubuwan da yake faɗi Ka ce to ala gafarta malam yaya ba za ku fito ku karfafa wannan gaskiya ba sai ce wai wai wai wai ba ka ji yadda yake shan zagi wai zai iya da wannan zagin shi kun ga matsoraci ne wato ya manta yadda annabawa suka sadaukar da rayuwarsu da mutuncinsu da komai nasu domin su isar da wannan saƙon don haka shi yanzu wato mutuncin shi ya fi ƙarfin a zubar da shi a madadin ya bayyana don haka bayanin shari'a is not worthy bai kai matsayin mutuncin shi ba don haka ba zai iya sacrificing mutuncin shi akan haka ba to wannan fa ba shiryayye ba ne ɓatacce ne kar ku ga wai ya gaskata abin da ya ji ana faɗi amma ya manta cewa in shi da irin shi sun fito sun goyi bayan abin za a samu tarin wasu jama'a waɗanda za su shiryu to yanzu yana da alhakin kanshi da alhakin waɗannan mutanen sannan wani ya yadda bai da tsoron komai amma matsalar ita ce menene zai kai ya komo shi abin da yake gani wannan tsayawa ya bayani za ta tabbatar da shi ɗan ɓangare kaza ne shi ko abin da yake so so yake kowane musulmi ya karɓe shi a matsayin shi nashi ne to kuma wannan ba za ta taɓa yiwa ba ko da mu dinnan da ke cewa mu fa ba ƙungiya kaza muke ba mu ba wato a wurin mu ne mu muka yadda cewa mu ba 'yan ƙungiya kaza ba ne amma a wurin wasu mu sun kungiyar da mu ko mun ki ko mun so kawai bambancin mu da suwana shine su suwana sun yadda su yan kungiyar ne kuma an karbe su a su yan kungiya ne kaza mu kuma mu ba mu yadda mu yan wata kungiya bane amma tarihin masu kallon mu da bayanansu sun sannafa mu ma wata kungiya ce mai zaman kanta kenan a daidai lokacin da kai kake kokarin kowa yadda da kai zaka waye gari kuma duk waɗanda kake so su yadda da kai ba za su yadda da kai ba domin za a kai wata matsaya wadda za a samu kai din nan kana tsaka mai wuyar ga wani can wanda ke karo da wancan ga wani can wanda ke karo da wancan su uku a lokaci guda ka haɗu da su babu yadda za ka iya gamsar da guda ɗaya ko a lokacin duk wanda ka karkata gare shi sauran kuma za su ce ai dama mun gaya muku munafiki ne don haka me yasa tun farko ba za ka bayyana matsayinka ba to wannan da'awar jama'a bata gaji abin da wasu da yawa suke tunanin wai za su suturta kansu yanzu da sunan alkur'ani da sunna ko da sunan musulunci ba ba tare da sun faɗi wasu aqaid waɗanda bayyana waɗannan aqaid na sannafa su zuwa ga wani nahiya ko wata al'umma ko wata aƙida wai suna kyamar haka na'am ibn taymiya yana faɗi cikin majmu'atul fatawal kubra yana cewa ba aibi bane mutum ya danganta kanshi zuwa ga ainihin salaf ba aibi bane ka ce ni salafi ne ba aibi ba ne domin matsalar ita ce idan salafiyanci aibi ne dan me za ka bi shi kuma ka yadda a danganta ka gare shi kun fahimta jama yanzu misali akwai wasu ƙabilu da yawa da aka zo garin nan aka haife su ba hausawa ba ne amma sai suna suturta kansu a cikin hausawa a idan har kai ka yadda kai ɗan wannan yaren ne dan me kuma kake suturta kanka a cikin wani yare wanda ba naka ba me yasa kake kyamar wancan ainihin yaran dan haka ku kiyaye jama'a yana daga cikin kuskure babba wasu a yau wai suna ganin a ah, yo in muka ci gaba da yadda cewa mu salaf ne mu atba'us salaf ne to ai mu ma mun bayyana a wasu 'yan kungiya kenan a'a sai a bayyana anan ana bayyana manhajiya ne wajen bin alqur'ani da hadisi salaf su suke bin alqur'ani da hadisi lafiya kalau sau da kafa sai aka samu wasu mutane sai suka taso suka ce gaskiya ne bin alkur'ani sau da kafa da salaf suke daidai ne amma kuma ai a takura suka rayu dan sun rayu ne ba su san ma'anonin alkur'ani da hadisin ba dan haka mu sai mun bincika duk wata aya sai mun gano ma'anarta ko da tsaya ko da arziki ko da ƙarfi ko da yaji ko ana tsaye ko ana zaune to garin gano ma'anar kowace aya da tsaya ko da arziki sai ya kai su zuwa ga samar da wasu aƙidoji waɗanda sai aka waye gari sai aka ce to ai kuma salaf ba haka suke ba sai suka ce mun yadda salaf ba haka suke ba hanyar da suka bi tafi zaman lafiya sai dai akwai kunci hanyar da mu kuma muke bi hanya ce wadda take akwai bayanai ko da ike tana ɗauke da rudani amma kuma gwargwadon ilimin mu zai iya tsare mu daga wannan rudanin mun yi waɗannan karatuttukan a baya na'am to yanzu kenan ashe lokacin da ka zo kana cewa kai salafi ne me kake cewa ban shiga cikin rudanin ku ba ina cikin waɗancan da suka bi alqur'ani salin alin ya sha bamban kenan da ka ce kai ɗan ƙungiyar fitiyanu ne ko kai dan kungiyar jama'atu nasarar islam ne ko ansaruddin ne ko ka ce kai ɗan kungiyar izala ne ko makamantan haka domin waɗannan movement ne waɗannan wasu tafiyoyi ne akan a cimma wata manufa ko ta addini ko ta siyasa ko ta rayuwa ko makamantan haka dan haka sai ka samu duk waɗannan ƙungiyoyin da na faɗi su kuma ba shi daga cikin muhimmansu karkata zuwa ga manhajin salaf ko ba manhajin salaf ɗin ba abin da suke kokari shine suna da wasu tsare-tsare waɗanda suke son su cimma in har suka cimma wannan shi kenan shine kullu hizbin bima ladaihim farihuna to a ƙarƙashin haka kuma suna cikin tafiyar da wani zai zo musu da wata manufa fa sai ya kawar da su daga abin da suka taso amma ƙarya kake ka ce ka kawar da salaf ko salafi daga wannan manufar tashi baya kawuwa baya kawwa in har kaga ka ce wai wannan salafi ne da ya dawo ya zama kaza a'a dama ba salafi bane amma duk wani mai bin wata kungiya kana iya kawar da shi daga tunanin wannan kungiyar zuwa ga wani tunani wanda ke karo da wannan ainihin kungiya ko kuma wani tunani kari akan abin da yake akai a ƙarƙashin wannan jama'a ba aibi bane ka danganta kanka zuwa ga salaf kuma ba aibi bane ka danganta kanka ka ce as-salafi inna ma sharafi ne ma daraja ce kuma ɗaukaka ce domin idan Allah bai shiryar da kai zuwa ga fahimta da bin tafarkin su ba babu yadda za a ka danganta kanka ainihin zuwa gare su Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai malam yake cewa wa kadhalika ilmu sa'ati wa nahwi zalika hakanan ilimin sanin tashin alkiyama da makamantansu da Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa kiyama za ta tashi shin gaskiya ne za ta tashi ko ba za ta tashi ba duniya za ta tashi gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne to amma in ta zo tashi yaya al'amarin zai kasance ba za ka iya bayyana ba ko sai ka ce to ka yadda duniya za ta tashi amma yaya al'amarin zai faru ba wanda ya san wannan sai Allah sai malam ya ce fa hadha min at-ta'wil alladhi la ya'lamuhu illa Allah wannan na daga cikin fassarar da babu wanda ya santa sai Allah wa in kunna nafhamu ma'ani ma khutibna bihi ko da yake muna iya fahimtar ma'anonin abubuwan da aka magana aka mana magana da su misali da aka ce idza zulzilatil ardu zilzalaha zilzalaha idan aka girgiza ƙasa matukar girgizawa da aka ce ainihin idza sama'un shaqqat idan sama ta tsage idza sama'un fatarat eh? idan sama ta daddare yanzu duk muna iya fahimta ma'anonin waɗannan abubuwan amma mu tattara mu bayyana haƙiƙanin yadda abin zai faru fa babu wanda ya san wannan sai Allah wa nafhamu min al-kalami ma qasidna ifhamuhu minna eh, ifhamu ko ifhamuna iyahu kuma muna iya fahimtar maganar da aka nufi mu fahimce ta mu din muna iya fahimta amma haƙiƙanin menene zai faru a wannan fahimtar ba za mu iya bayyana ba misali da aka ce ma ya tazakkaru insanu ya eh, menene farko farkon ayoyin inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa waji a ma izin bi jahannam ma izin ya tazakkaru insanu wa anna lahu dhikra a wannan rana za a zo da wutar jahannama a wannan rana za a zo mala'iku za zo sahu sahu a wannan rana Allah maɗaukakin sarki zai zo a daidai wannan lokacin ne ɗan adam ko mutum zai yi tunani sai Allah ya ce kai co ina kuma tunani to yanzu waɗannan maganganun da aka faɗi waye bai zai fahimce su ba kowa ya fahimci ranar alkiyama Allah zai zo kowa ya fahimci za a zo da wutar jihar nama, kowa ya fahimci cewa ɗan adam zai yi nadama a wannan lokaci amma yaya al'amarin zuwan Allah zai kasance yaya wutar jihar jahannaman take yaya a wani hali yaya al'amarin mutum yake duk ka iya fahimta abubuwan da aka faɗa maka to yi mana sharhi da bayanin keke da keken yadda abin zai faru sai ka ce ba za ka iya ba misali jama'a sai a ce gobe akwai convocation akwai biki na yaya ɗalibai a nan akwai ɗalibin da ke cikin jami'a wanda ba zai fahimci wannan magana ba kowa ya fahimci me ake nufi sai a ce to ka fahimta eh ka fahimta eh ka bayyana mana yadda abin zai faru keke da keke zai iya bayani Allah ne kaɗai ya san me zai faru to shikenan sai ya ce ai gaskiya ba zan iya bayani ba a ce ah, ba za ka iya bayani ba ya ce kwarai ya ce saboda dai in aka ce convocation na san bikin yaya ɗalibai ne amma me zai faru a wurin waye zafin rana zai buge shi ya suma wane ne zai ci alala a wurin cikin shi ya rude da gudawa a filin convocation duk sai kun za ka iya bayanan waɗannan keke da keke sannan sai ka ce ba za ka iya ba sai a ce to tun da haka ne ashe ashe baka fahimta ba ka fahimta ah, abin dama da ake so ka fahimta gobe akwai bikin yaye ɗalibai amma yaya keke da keken bikin zai faru har shi vice chancellor din har shi wanda zai karɓi prize na first class wane ne wane ne babu wanda zai iya bayyana yadda abin zai faru amma to rashin iya bayyanawan zai zama dalilin karyatawa ko kuma a ce to ba convocation bane ana nufin korar ɗalibai ne to kun fahimta jama'a wato fa wannan ita ce jinayar da suke ne muku misali da wake in yadda rayuwa take ne jinayar da suke wannan shi kenan duk abin da na kasa fahimta in karyata ko kuma in ɗauki wata ma'anar in bashi Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai ainihin malam ya ce kama kala ta'ala kama yadda Allah maɗaukakin sarki ce afala ya tadabbaruna alquran yanzu nan ba sa lura da Alkur'ani ne am ala qulubin aqfaluha ko kuwa zukatansu ne ainihin wato aka rufe su wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce afalam yadabbaru alqaula shin ba sa lura da maganganun da Allah madaukakin sarki yake ne mala yace fa amara bi tadabburi alqur'ani kullihi kaga sai Allah madaukakin sarki ya umarni da lura da alqur'ani gaba ɗayan shi la bi tadabburi ba'dihi ba wai lura da wani bangare nashi ba to na daga cikin lura ita ce me ka fahimci abin da ake so ka fahimta in ka samar da wannan bukata ta biya to amma shi abin da ka fahimta yaya zai faru to wannan ba a lazimta maka cewa sai ka san shi ba saboda wannan wani abu ne wanda Allah kaɗai ya san yadda yake mace ce sai ta ɗauki ciki aka je likita ya gwada tabbas tana da ciki ciki wata biyar to shi kenan sai aka zo aka ce to yanzu abin da ake so lallai kina da ciki eh ki bayyana mana yaya cikin nan naki yake wannan yarinya baka ce za ta zama ko fara ce wannan yaro limami zai zama ko kuwa kwamishina muna son ki bayyana mana komai da komai don mu zo mu yadda cewa da gaske za ki haihu in ba haka ba san ba za mu yadda ba kina da ciki me kake tunani zai zama ansarta za ta ce ba ta sani ba ba za ta iya ba da bayanai akan ɗan ba da ta ce ba za ta iya ba sai a ce to don haka ba ki da ciki wannan ita ce hasilin kissar da su sa'idu hawa da sauransu suka bayar da labarinta a cikin littafin shi Allahu jalla jalaluhu da makamantansu cewa lokacin da gurguzu ya danno ainihin ƙasar Rasha ma'ana aƙidar cewa babu Allah babu kaza wannan aƙidoji na falasifa ne aka mayar da su suka zama official aƙidoji wato gwamnati ta yarda da su aka koma ana yaƙi da musulmi ana yaƙi da kiristoci da duk wanda ma yarda cewa akwai Allah me ya faru aka ce makarantar firamare ce aka je aka samu yaran firamare yan aji shida daga ciki akwai 'ya'yan musulmi aka yi ƙoƙarin ƙaƙaba musu aƙidar cewa babu Allah me dalilin babu Allah domin an kasa gano shi bil hissi wal mahsusat senses idanuwa har yau ba su taɓa ganin Allah ba zukata sun kasa tunanin yadda yake hannu ya kasa kaiwa ya taɓo shi to yaya za a a iya gane cewa akwai shi wannan ainihin malami ya zo musu da irin wannan philosophical theory ya approaching ya tinkare su da shi cewa tun da dai an kasa ganin Allah to babu shi an kasa jin shi an kasa abin aka ce sai wani yaro ya miƙe ya ce na'am kowa ya ji abin da malam ya faɗi ba a iya ganin Allah gaskiya ne ba a iya jin shi ba a iya taɓa shi ba a iya sansana shi ba a iya tunano shi dalilin wannan ya zama dalilin da ke ɗaura gindin a ce babu shi yara suka ce haka malam ya ce ya ce to yana da tambaya dangane da malam amma tambayar yana fuskantar da ita ne zuwa ga ɗalibai shin malam ana iya ganin dasta malam ya ce eh yara ma suka ce eh wato akwai dasta kenan ana iya ganin allo blackboard E. akwai shi ana iya taba shi akwai shi yanzu malam yaro ya biyo theory da philosophy na malamin shi kenan to amma yanzu ana iya ganin idon malam eh malam yana da ido ana iya ganin kunne da hancin malam eh goshin malam duk ya siffanta eh malam yana da ido malam yana da kunne malam yana da goshi malam yana da hanci gaskiya ne aka ce eh ana ta girgiza kai ma'ana yaro ya kama hanya sai ce to amma ana iya ganin hankalin malam aka ce a'a sai ce to lallai tun da ba a iya ganin hankalin malam dalili ne da ke nuna malam ba da hankali to yanzu wannan irin abin haka ya kamata fa to duk wannan tunanin fa tunani ne na falasifa to su ne suka dawo mana da shi musulunci cewa duk abin da wata gaba daga cikin gaɓoɓinka ta kasa idrakin shi to shi kenan ka yi inkarin shi ko ka yi ta'awilin shi dan haka yanzu nan da nake fuskanta ina zaune a Zariya ne ina fuskanta arewa ne arewa din nan da nake fuskanta gabana nan akwai huntuwa akwai katsina akwai zamfara akwai sokoto akwai kebbi zuwa ƙarshen najeriya kenan ga idan nawa na ɗaga shi amma kuma ba na hangen su wannan dalili ne akan bani da ido kenan fassara ta farko kenan inkarin ido tunda ido ya kasa gano abin da ke gaban shi in ba haka fa to wannan dalili ne akan ga abin da ka kasa fahimta shi to kai inkarin shi ko kai ta'awilin shi mu kuma abin da muke cewa duk abin da Allah ya faɗa ka kasa fahimtar haƙiƙanin shi to kai imani da shi ka fawwala wa Allah haƙiƙanin nashi don haka jama'a ba aƙidan mu ɗaya da mutanen nan ba na kan an ce eh sun yi imani da Allah mu ma mun yi imani da Allah sai in ce a'a Allah da muka yadda da shi ba shi ne suka yadda da shi ba wato jama'a babin aqida fa babu kara ko kanin ubanka ne ba za ka yi kara ba kai ko malamin ka ne ya bata babu kara dan mutane sun kasa fahimtar ba a kara dangane da janibin Allah madaukakin sarki domin an tafi wuta an an tafi lahira Allah ba zai kara cewa to tunda aqida kanin ubanka ka bi kai biyayya da haka kai an yafe maka ka tafi aljanna shi kuma ya tafi wuta ba wuta Allah zai kurguma ku gaba ɗaya don duk a matsayin kafirai kuke saboda haka ya kamata jama'a su tsaya su fahimci waɗannan abubuwan da kyau sai malam ya ce wa qala abu abdurrahman as-sulami haddathana allazina kanu yuqri'unana al-qur'ana malaman mu dake karantar da mu al-qur'ani suka ba mu labari su wane ne malaman namu sai badali kenan madadin ya ce na Usman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghayruhuma sai ce haddasana allazina kanu yuqri'una alqur'ana waɗanda ke karantar da mu alqur'ani su Usman ibn Affan da Abdullahi dan Mas'ud da waɗansu su suka ba labari annahum su sahabai kanu idza ta'allamu min annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ashara ayatin idan suka koyi ayoyi goma daga annabi sallallahu alaihi wa sallama lam yatajawazuha ba sa ketare su hatta ya ta'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal har sai sun koyi ilimin da ke ciki da kuma aikin da ke ciki kalu don haka su sahabbai sai suka ce fata'allamna alqur'ana sai muka koyi alqur'ani a lokaci guda wal ilma da ilimi wal amala jami'an da kuma aiki da shi gaba ɗaya. na haka sahabbai ba sa sauke alqur'ani a shekara biyu duk wannan sauka da kuke zuku kuke yi sai ba kun yi istighfari ku karbe kuɗin yara a tara a sai zoko a tara mutane a yi karya a cewa na ya sauka ƙur'ani, har rufa kuka biya mai kawai kun yaudare shi ne ba ku karantar da shi alqur'ani ala hadhihi almanhajiyya as-salafiyya ba da haka da ku da daliban ku duk mubtadi'una ne abin da ya kamata kowa ya gane shine duk abin da ya saba manhajin salaf a cikin addini da manhajiya shi ake kira bid'a ba wai abin da ahlus sunna yayi shine sunna ba abin da dan bid'a yayi shine bid'a a'a akan samu tsautsayi ahlus sunna yayi bid'a dan bid'a kuma yayi sunna a wani lokacin ba ana samun haka ba ana samun haka tsautsayi kan faru haka ya kamata ku gane jama'a ina son ku tsaya ku fahimci wannan maganar sahabbai suka ce sai suka koyi alqur'ani kira'a shi kenan suka koyi haddashi suka koyi ilimin da ke ciki kuma suka koyi aiki dan haka ibnu mas'ud yake cewa la yakun ah, ah, la yakun hammu ahadukum ahadukum akhir sura kada tunanin ɗaya daga cikin ku ya zama ƙarshen sura kullum aka yi magana ya ce yanzu saura aya nawa mu sauka yanzu saura juz'i nawa mu sauka yanzu asurori nawa suka rage mu sauka Abin da ake so shi ne, in kuka zaunar da mutane kuna koya musu Alkur'ani, a bi a hankali su fahimci menene Alkur'ani? da haka sai ku ga an daɗe amma kuma ran da ɗaya daga cikin su ya bayyana a malami ya bayyana a malami amma yanzu ka dubi irin wannan oya-oya da muke jama fiye da shekara goma sha biyar da ta wuce fa wasu suka kauce wa makarantar nan tamu suka ce to wai ana ta karatu su har yanzu ba su zama malamai ba ai ba wanda ma ya zama malami har shi ma mai karantarwa duk ɗaliban ilimi ne amma ai ana cikin tafiyar ne ko ana cikin tafiyar ne abin da zaka iya sai a ce wane eh rike mana yara ka za ka karantar da su to wai a shi abin da yake kokari ya ya kosa ne shi ma ya bayyana bayyana ta Allah ce amma daga cikin matakan da ake bi na bayyana din ka bari ka gama samun abin da ake bayyana da shi mana ka je an ɗauke ka a department kana 100 levels an wayi gari akwai professors da doctors da wane ne a department ɗin kana nan sai ka gama da first class ya kace an ɗauke ka ka zama graduate assistant kana nan kana karantarwa sai kuma ka fara kunkuni cewa yaya ba a adalci tsakanin malaman department ɗin nan wai kai malami ne a gaban professor ne ko kun fahimta jama'a ma'ana an baka ka rike 100 level da 200 level sannan za a exams za a ce je ka zama kana kula da su haka ne ko ba haka ba tafiya na nan ka gama masters tafiya tana nan ka gama phd lokacin profesan ka ya rasu ko ya yi ritaya kana nan kana nan gwargwadon yadda kake ayyuka na researches da publications da articles wata ran kai ma sai a ce professor ne to amma matsalar ita ce wallahi gaggawa ita take damun mutane gaggawa ita take damun mutane ina fata an gane kuma wani mutane abin da suke gani malanta wato wasu mayaudaran malamai aka samu a ƙasar nan da mutum ya je wai yayi karatu a wurin su wata guda shi shikenan wai sai su ce shikenan in za a je wa'azin ƙasa kai ma ka zama malami miƙe abin da ake ka je ka samu wata aya ka yi nazari ka yi nazari in ka je shikenan ai ta janta ana reverse ana dawowa kana dan shigo da abubuwan siyasa da abubuwa ana kabbara shikenan sai a ce lokaci yayi shikenan kai ma ka bayyana an yaudare ka in aka ce tashi ka karantar da ilimin usulul tafsir ka iya baka iya ba ka iya musala baka iya ba ka iya jarhu ta'dil baka iya ba ka iya tahqiqi baka iya ba ka iya lugal arabiya baka iya ba duk waɗannan abubuwan baka iya ba sun yaudare ka kuma ka hau duron ƙasa ka zama malami ranar da ka je ka dawo daga wa'azin ƙasar ka zo sai ka samu wani angoku ya zo yana karantar da wa ta'dil sai ka ce wannan ilimin yahudawa ne dan dan ba haka kai ba za ka zauna lafiya ba <laughs> shine ilimin yahudawa <laughs> adab ne adab ne aka zo ana sai da littafin adab a mu da dadewa jama'a wajen shekara ashirin da ta wuce sai wasu yara sai suka je suka siya sai sai kai malamin islamiyan su da ya duba ya duba ya duba ya duba sai ce wannan littafin na yahuda ne duk yaron da na ga ya sake siyo shi sai na yi mishi kaza kaza kaza kaza wannan sai lallabo ya zo ya same ni ce wallahi wani mutum ne yake kawo wani littafi gaba ɗaya ni littafin ma ban san me yake magana ba na ce amma ai na ji ka ce na yahudawa ne ya ce to ai yahudawa ne ke rubuta littafin da ba a gane ma'anar su yanzu shikenan ka je ka ɗauki littafin chemistry ka kasa fahimtar shikenan ya zama na yahudawa to yanzu ka ɗauki littafin ta judi ka kasa fahimtar shi ya zama na yahudawa wato malamai a ƙasar hausa suna da wata mugunta wadda ɗan fodiyo ya yi dilin da su a cikin ainihin wani littafi shi da ya rubuta ya yi littafin yana yawaita maganganu akan ulama usu'i tare da cewa mafi yawancin littattafan ɗan fodiyo yana magana ne dangane da ulama usu'i amma wannan littafin ya kasafta sunan shi ya kasa halartuwa gare ni yana daga cikin tafan da na haƙaƙa ne yana daga cikin ainihin abubuwan da ya ba da ƙarfi a kai ya kasafta littafin kamar nau'i takwas yana yawan magana dangane da ulama usu'i ulama usu'i haka al-imamu ibnu abdullah ibnu eh, wane ne mubarak yake cewa wa hal afsada dina illa al-muluku wa ulama usu'in wa ruhbanuha yace mutane uku sune suka yi wa addinin musulunci taron hasan da Husaini da Gambo suka yi mishi duka yawa ya gari ya galabaita sai keke da keken wurare ne kadai ake jin labarin shi yace na farko illal muluku muluku nan su ne can da Allah yake faɗi da yake cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan su ne sarakunan gargajiya sarakunan gargajiya su ne suka ainihin ba da gudunmawa mafi girma wajen kashe addinin musulunci domin in ba su kashe addinin musulunci ba gargajiya ba za ta yadu ba idan gargajiya na nan musulunci na nan ana nan musulunci zai kashe ta don haka sai sun ga bayan addinin musulunci sannan sai ce wa ulama usu'in da miyagun malamai waɗanda su kuma abin da ya dame su shine addinin musulunci tsani ne zuwa ga su kai ga huzuzin duniya talauci ne da fatara ya kai wasu zuwa ga karatun arabiya da addinin musulunci sai suka waye gari abin da suke so shine yaushe za su kai su samu kaza su samu kaza jama'a a nan ne nake muku magana makon da ya wuce ko kuma a wasu karatuttuka ne nake cewa malami in dai malami ne na sunna yana cikin talauci da wahala da fatara yana yin musuluncin haka ran da ya samu wadata to ya kamata ya ƙara ƙwazo ne game da yada musulunci amma ran da duk aka samu ya samu wadata ya daina taimakawa musulunci dama zindiki ne talauci ne ya kawo shi zuwa ga addinin dama ba haka ba ran da ya rage ƙwazon shi ma kai ba haka ba ran da ya tsai da ƙwazon shi ma na yaɗa musulunci ga irin mustawar da yake a lokacin talauci dalili ne akan cewa dama ɗan duniya ne ina fata an gane domin 'yan duniya suna neman duniya ne don duniya annabawa da salihai suna neman duniya ne don su taka ta ta zama tsani zuwa ga lahira Allah ya ce wa fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah abinda Allah ya baka a nan duniya ka nemi gidan lahira sai Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya amma ka kamanta dai kana da rabonka a nan duniya amma wa ahsin kama ahsanallahu ilaika ka kyautata wa Allah kamar yadda Allah ya kyautata maka baka kyautata wa Allah ba idan Allah ya ɗibi dukiyar shi ya baka kai ne kake cewa a fitar da zakka amma baka fitar da zakka ba baka kyautata wa Allah ban Allah ya ɗibi dukiyar shi ya baka kai kake cewa a taimaki addini amma baka taimaki addini ba Dalibin malaman ƙasar mu yanzu fitinar da suka saka matasan mu a ciki shine kowane malami ya samu kuɗi abin da yake so shine ya gyara rayuwar shi kawai ya waye gari ya zama alhajin birni to duk wani matashi yanzu ya taso dan islamiya shi ma sai kaga Allah Allah da yake ya marmaza shi ma ya zama connected ya samu kaiwa ga inda suka kai shi ma ya wawuro raban shi sai kaga malami ne silin din masallacin shi yana zazzagowa ya ji ya karɓo miliyan hamsin ko miliyan ɗari a wurin 'yan siyasa da sunan shi malami ne na ƙungiya kaza na addini kaza zai zo ya raba musu a yi hidima addini don su jama'a su goyi bayan wannan mai siyasa ina son ku gane ba saboda Allah 'yan siyasa ke bayo irin waɗannan malaman kuɗi ba suna ba su ne don sun ga suna iya tara mutane dubu goma a gabansu abin da suke nufi ku je ku yi wa mutanen nan abin da gobe in kuka fito kuka ce a zaɓe mu za a zaɓe mu to me ya kamata da sai a zo a rushe masallacin nan da filin ɗin shi ya zazzago sai a gina haɗaɗɗen masallaci da makaranta a dubi waɗanda suke buƙatar jali a basu abu dubi waɗanda wahalhalun rayuwa rashin lafiya matsaloli kaza duk in haka gama sai a ce to za a kira wa'azin ƙasa baki ɗaya za a kira wa'azin ƙaddamawa wa'azin buɗewa sai a ce kun ga wani gashi nan a zaune to shine ba mu miliyan hamsin muka zo muka yi muku wannan aikin nan da baɗin aka zo aka ce to jama'a kun ga mutumin nan kun tuna shi suka ce eh waye shi kafin su ce dan siyasa ne sai sun ce wanda ya gina masallacin nan haka ne ko ba haka ba sai a ce to ya fito takara shine namu tun daga nan ya ci haka ne ko ba haka ba to amma me yake faruwa an aka ba su kuɗin sai kowa ya je sai ya ɓoye ya je sai gidaje inda baya so a gane abin da suke fa kenan yadda waɗannan 'yan siyasan ke shigowa cikin unguwanni irin waɗannan a sace su sai gidaje ba su so a gane haka malamai su ma za su shigo sai sai gidaje ba su so a gane sun ɓadda sawu sun baro garurukansu suna can mutanen kungiyoyin suna jin haushin su ana fama da microphone ana wa'azi yana daukewa ranar idi generator ya dauke duk kudaden nan baki ɗaya da aka basu sun canye su da haka in suka zo suka ce to jama'a musulmi abin da da muke gani ya kamata a goyi bayan wani sai ne tashi ce ƙarya kake a ƙarya tashi, a da kai ranar zaɓe a yagari gari gashi me yasa saboda ya ci amana na fatan kun fahimta to me yasa na kawo muku wannan labarin ba labarin ne makasudin ba labarin shine kai da kake cewa a miƙe a nemi sadakar naira ɗari uku za a canza gulab ɗin masallaci sai aka baka miliyan ɗari uku aka ce ka raba me ya kamata sai ka gina masallacin to sai ka koma sai kai hijacking ɗinsu kana ta siyan gidaje kana ɓoyewa kana siyan shaguna kana adanawa kana siyan kaza kana zuba 'yan haya shi shikenan yanzu kenan kun san damejin da nake cewa ana yi matasan mu to duk matasan nan su ma tunanin su shine ni ma bari in yi marmaza in bayyana dan yan siyasan nan su gane influence dina ni ma in samu kuɗi in rinka yin irin wannan dan haka sai ka ga ustazu ne amma ya daina sanya riga ustazai yanzu sai yana ɗibo kafta kaftar riguna irin na waɗannan 'yan siyasa da sarakuna yana sawa wai me yasa wai shi ma yanzu yana so ya shiga cikin su ne don a rinka girmama shi na rantse da Allah sai da wani darakta ne a wata gidan gwamnati a lokacin yanzu sarki ne mai martaba ta ɗaya a ƙasar shi ya ce muna ɗiban kuɗi muna ba su wani domin su ne suka ce mana suna da'awa ta sunna amma sai zama suna gogoriyo da mu irin takalmin da muka sa shi suke sawa irin hular da muka sa irin ta suke sawa ya ce shi ne muka daina taimaka musu wato su ɗin ne suka kawo min kuka na je wa'azi cewa wane da yana taimaka mana amma daga baya ɗif ya daina taimakawa har muka takura sai mun je mun faɗa amma ba zai taimaka ba shi ne na je na same shi na san kana taimakawa kuma suna faɗa mini amma yanzu sun ce ka daina taimakon su ni kuma na san yanzu ne ma ka ƙara samun wadata da ɗaukaka fiye da da yace gaskiya ne ya ce mu muna ba su kuɗi ne domin duk matsalolin masallacin nan mu ga cewa sun yi maganin su sai suka fahimci wai muna ba su ne don su rinka sa riguna irin namu muna ba su ne don su sa takalma irin namu to don haka muka ce bari mu daina ba su su je su nema don haka sai su gogoriyo da mu akan abin da mu ma mun nema ne su ma sun nema ne amma mu mun ɗauka su wakilan Allah ne a cikin mu don haka in mun ba su su gyara masallaci sannan kuma rayuwarsu ta tafi daidai da mustawar da ta dace su tafi wallahi bari gaya muku jama'a kowane tsuntsufa kukan gidansu yake yi duk tsuntsun da ya sake zakara in yi kukan kowa, to wallahi sarkin daji ya harbe shi maharbi ya harbe shi haka ne ko ba haka ba zakara ya sake kukan cilukowa za a harbe shi za a harbe shi kowane tsuntsu ya tsaya kukan gidansu shine gaskiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malam yake cewa wa qala mujahidun babban malami mujahid shine muka ji tarihin shi a karatun da ya gabata yace aradtul mushafa ala ibn abbas na sauke qur'ani ga ibn abbasin min fatihatihi ila khatimatihi tun daga farkon shi har karshen shi a aqifu inda kulle ayatin as'aluhu anha ina tsaye da ibnu abbasin a wurin kowace aya ina tambaye shi kun ji wannan ma manhajiya ce ta salaf in ma shi malamin ka ya zauna duk ayar sai ya fitar maka da hukunce hukuncenta sannan ka ji sahabbai suka ce aya goma za a ɗiban musu ba za a ketare ta ba sai an iya karatunta sai an yi kaza sai an yi kaza wannan kuma ya ce duk inda aya take sai shi ya tsaye da malamin nashi malamin nashi ya mishi bayani wa qala sha'abi al-imam al-allamatu sha'abi to wannan magana ta ibnu ta al-imam mujahid ga ta nan malam yake cewa al-imamu abu nu'aymin shi ya fitar da ita a cikin littafin hilyatul auliya da zahabi a cikin littafin sayar alamin nubala haka nan al-imamu ibn kafirin ya kawo ta a cikin tafsirin shi sai ya ce wa qala sha'abi al-imamu sha'abi ya ce mabtada ahadun bid'atan illa wa fi kitabillahi bayanuha babu wata bid'a da wani ya kirkiro sai da ya zama a cikin littafin Allah akwai bayani a kanta to wannan maganar tana ɗaukan abubuwa guda biyu amma ɗaya maganar ita ce rajiha ɗaya marjuhiya ce duk wata bid'a da wani ya ƙirƙiro, to sai da ya zama a cikin alkur'ani akwai wasu ayoyi da za su goyi bayan shi ya ta kawo waɗannan ayoyi don ya samu goyon baya game da wannan bid'a kenan yanzu abin da wannan magana take lazimta a ƙarƙashin wannan fassara ita ce dukkan wata magana da aka ji wani yayi yana ta koro ayoyi domin su goyi bayan shi ba lalle ne zama ayoyi ma suna magana akan wannan ba ne. wannan manhajin khawarij haka yake za mu zo mu samu wannan bayanin a gaba khawarij sai sun yi tabannin muguwa aqida sannan sai su ta kwaso ayoyi shine abdullahi dan umar a cikin sahihul bukhari za mu zo mu ji anan gaba insha Allah yake cewa wayyo Allah Allah ya kawo ni wani zamani waɗanda ayoyi ne suka sauka akan kafirai amma yau ga wasu sun zo suna ɗabbaka waɗannan ayoyi akan musulmi to khawarij haka suke sai sun ce kai kafiri ne kayi kaza kayi kaza sai su ce kaza madadin a jawo ayar sai a ce ita wannan ayar ta kafirta ka a sai an kafirta kan tukuna sannan a nemo ayar kenan ba lallai ne ayar ta mutabaka da kafirta kan da aka yi ba amma a ka'ida ayar ce za a ja sai a ce to kaga wannan ayar ta kafirta ka ina ganin kun fahimci bambancin wannan magana kuwa tun ɗazu nake yin ta ita ce 'yan bid'a sai sun fitar da aƙida sannan sai su nemo aya ta goyi bayan su to ba lallai ne ayar ta daidai da abin da suke cewa ba amma ahlus sunna fa ita aya ce suke karanta sai su cire abin a cikin ta shikenan ba matsala to fassarar wannan magana ta farko kenan duk wata bid'a da wani ya kirkiro sai ya zama yana da wani dalili a qur'ani wanda zai goyi bayan shi wato yayi mummunan fassara kenan to wannan fassarar marjuhiya ce rajihar fassara ta wannan magana ita ce duk wata bid'a da wani ya kirkiro to sai da ya zama a cikin alkur'ani littafin Allah akwai bayani dangane da tsoratarwa game da wannan bid'a ya rage bayanin nan in ma ya zama karara ko kuma bayanin nan ya zama sai an hada da wasu nasoshin sannan bayanin zai fito ina ganin anan hadisin abdullahi dan mas'udin wanda ya aika wata mata wadda take aikin karin gashi zai ɗauki wannan ma'anar don ya aika mata ne da cewa ai abin da take yi ba daidai bane manzon Allah ya tsine mata Allah ya tsine mata sai ta ce a ah, ni din nan na karanta qur'ani tun daga farkon shi har karshen shi ku daina faɗi yadda hausa yake cewa tun daga bakara hannasi in ka faɗa haka ka jefar da suratul fatiha sai ka ce tun daga fatiha hannasi tun daga farkon shi har karshen shi na karanta sai ta ce amma ban ga inda Allah ya tsine wa mai ƙarin gashi ba sai ce ku je ku gaya mata in dai ta karanta to lallai ta ga gurin sai ta ce lallai ita ta karanta ma'ana ita ma ta yi sauka an yi ci wakenta da shinkafa an yanka lallai ta karanta ya ce ku je ku ce in dai ta karanta to ta gani sai ce ku ce mata bata karanta wa ma kumin rasulu fa khudhuhu wa ma an anhu fantahu ba ai ta ce ta karanta abinda manzo ba ku ku ansa abinda ya hane ku ku hannu sai ta ce to manzon sai ce manzon Allah ya tsine wadda take aikin ƙarin gashi a nan ne sai yake ce mata manzon Allah ko yana tsinuwa ne da tsinuwar Allah ashe yanzu kun ga ƙur'ani ya haramta ƙarin gashi amma an karanta za a ga aya ƙarara cewa ƙarin gashi haram ne to haka yanzu giya ma babu ayar da ta ce giya haram ce babu a ƙur'ani amma kuma ƙur'ani ya haramta shan giya ashe ba lallai ne ya zama yadda kake sa rai Allah zai kafa shari'a haka zai kafa ba Allah shi yake da techniques shi yake da logic da logistics Allah shine yake da hanyoyin da yake bi yake kafa shari'a kuma ya kafa shari'a dole ka yadda haka ba haka bai saka ka wuta dan haka da Allah madaukakin sarki tashi magana a kan giya cewa innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansabu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihuna to cewa ku bari ku nisanta shikenan wannan doka ce in ka ce ba za ka daina shan giya ba sai ran da ka ji an ce innal khamra haramun babu wannan aya kuma ba za a same ta ba har kiyama ta tashi ka ci gaba da shan giya tun da babu ka je wuta ya kata kenan dan haka ku fahimci wannan da kyau jama'a idan kuka zo hujja kar ku ce sai kun ba da hujja daidai da yadda masu neman hujja suke so ku ba da hujja yadda take ba ku ganin kwanaki da na kawo hadisin ajinu sai na ce iyaka hadisin kenan babu wani kuma iyakar shi kenan sadara daya domin saboda neman jayayya ga yan bid'a sai ce jama'a yanzu nan saboda maganar sadara daya sadara daya za a ce sai mun yi kaza eh ko la ilaha illallah bata kai sadara biyu ba rabin sadara ce la ilaha illallah ba ta cika sadara guda ta littafi sai an yi ta gaba daya la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine take take cika sadara amma dai la ilaha illallah ce rabi ne to in dai tsawon sadara da tsawon rubutu da yawan mujalladai shi ke sa a yadda da magana to a wannan kenan ba za a yadda da la ilaha illallah ba domin la ilaha illallah ba mujalladi ba ce ko kun fahimta jama'a wato ina kawowa ne saboda wani lokacin matasan ahli suna salafiyun suna cewa malam an ce hujjar da muka kawo kaza ai ita kenan sai ka ce eh ita kenan din amma ai ta isa amma dan girman Allah ka ɗauki ɗan ƙaramin cokali da ake ba jarirai magani ka cika yaji ka barbaɗa a idan ka ɗan kaɗan ɗin ka barbaɗa a idan ka tun da kaɗan ne ba sai ka sa bokiti guda ba <laughs> fata an gane barkono ka samu kyakkyan barkono ɗan mitsilin cokali da ake ba jariri magani ka ci ko shi haka sai ka barbaɗa a cikin idanka sai ka dake tun da kaɗan ne <laughs> eh? a cokali guda ɗan kaɗan aka ce ɗan kaɗan wato wai in mutane suna ganin sai in an sa hujja da yawa take zama hujja ko to barkono ma ko kaɗan aka sa barkono ne na haka hujja ma ko ne kankanta ta hujja ce Allah madaukakin sarki kiyaye to wannan ainihin gashi sai yake cewa a ƙasa ina ne yace wannan asarin na imamu sha'abi sai yace al-imamu ibnu qayyim shi ya kawo shi a cikin littafin shi as-sawa'iq al-mursala as-sawa'iq al-mursala wato kwaran kwatsotsi waɗanda ake aikawa alal jahamiya wal mu'attila ga jahamawa da mu'attila wato mizals wato wannan littafin ibn al-qayyim ya yi shi ne dangane da raddi da yan bid'a daga cikin ainihin mu'tazila da jahamawa da makamantansu ana buga shi mujalladi biyu ana buga shi ainihin mujalladi uku mai mujalladi biyu muke da shi sannan akwai kuma littafin wane ne ijtima'ul jiyushil islamiyya ala ghazwil mu'attala wal jahamiyya taron dangin kungiyoyin musulmi akan ainihin wato yakar jahamawa da mu'attal wato in ba kuna da baki ba fa za ku yakar yan bid'a ba su ibnul qayyim din nan Allah ne ya taimake su suna da alƙalami wanda baya kafewa suna da kaisin basira sannan suna da baki duk maganar da suka faɗi a duniya sai sun iya kare ta wannan yana faruwa ne sakamakon ɗayan abu biyu ko kuma duka na farko shine kyakkyawan imani da ainihin rusukin aƙida ta tauhidi sannan na biyu shine gaskata wa Allah neman ilimi idan ka gaskata wa Allah neman ilimi sai Allah ya maka fatahi babban fatahi shine ba yawan karatu ba shine kyakkyawar fahimtar karatu ko da nassoshin kaɗan ne sannan duk wani wanda ya tashi zai faɗa da sunna sai ya zama kana da kyakkyawar hanyar da zaka bi ka kwankwatse shi duk wannan yana faruwa ne sakamakon gaskata wa Allah amma wallahi ba a yi wa Allah ba a yi wa manzon Allah biyayya irin yadda ake shan kunu mai zafi kana ɗibo abin sama sama kana shine wa minan nasi man ya abudullaha ala harfin wasu suna bauta Allah ne da wayo ya sa kafa ɗaya yana tafiya yana tafiya ɗaya tana waje in ya ji zai zirma sai janye ta in ya ji kuma tafiya ta yi kyau sai dawo da ita wannan shine aslud nifaq asalin munafukai haka suka rinka wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da safe da la'asar suna tare da yahudawa da la'asar suna tare da annabi da daddare suna tare da ainihin yahudawa to me yake faruwa wai abin da suke sa rai wannan abu da ya zo da ake kira musulunci in ya tabbata to dama sun je sun yi rijista don haka da zarar sun ji za a yi nasara sai su dawo da ɗaya kafa ciki sai su ce dama inna ma'akum inna ma na hannu una can da muke tare da su izgiranci muke musu mu mun fi karfin mu bi su mu naku ne tintin da mu aka fara idan suka ji musulunci ya samu matsala wanda ba zai samu ba amma a tunaninsu idan musuluncin nan ya rikice to shi kenan dama sai su ce ai can da muka je ɗauko labarai muka je ba muna kawo muku abin da suke ciki ba waɗannan su ne asalin munafukai waɗanda za a shirya su a ƙarƙashin wuta sannan a shirya sauran kafiran ma na gaske ya kamata ku gane jama'a idan kana son Allah maɗaukakin sarki ya maka buɗi irin buɗin da yawa su ibnu taimiya sani da cewa su ibnu taimiya ba wahayi aka yi musu ba karatu suka yi littattafan da su ibnu taimiya suka karanta suka kai ga wannan mustawar waɗannan littafan dukkansu yanzu suna nan a duniya kwanaki mun lissafo da yawa daga cikinsu da ibnu taymiya yake faɗi to amma me yasa yanzu kai ga ka da su Allah bai maka fatahi hatta a cikin ƙawa'idi ba baka shahara cewa kai ka iya karantar da ƙawa'idi ba ba abin da ka shahara a ciki saboda gaba ɗaya baka da sidqul mutaba'a ba ka da gaskiyar biyayyar da kake wa Allah madaukakin sarki shi kuwa Allah sai ka bashi duka sannan yake fuskanto ka ku karanta hadisin ahmad da abu dauda da ibn mubarak hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa ya ce idan ka tashi sallah in ka fuskanci alqibla sai Allah ya fuskance ka kana kau da kanka wai gefa kai ba ka bar sallah bane sai Allah ya baka wuri shikenan ya rabu da kai kenan ko ka dawo shi ya jefar da kai banza ne kai ba da gaske kake ba shi to wannan ita ce sunna Allah dukkan mutumin da yake son baiwa a cikin fagen ilimi sai ya zama ba shi da wani abu kamar ilimin sannan sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya mishi sannan tare da imani sannan kuma a haɗa da me tawabo sai ka zama kana da tawali'u Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sai mala yake cewa wa qala masruqun al-imam masruq shi kuwa cewa yake yi ma qala ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama an shay'in illa wa ilmuhu fil qur'ani babu wata magana da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka faɗi sai da ya zama akwai ta a cikin alqur'ani lakin sai dai kuma ilmuna qasura anhu mu almajiran su ilimin mu ne ya takaitu dan haka wasu maganganun da sahabbai suke sai mu kasa gano dalilan su a qur'ani wannan magana ainihin al-imam al-khatib al-baghdadi shine ya ruwaito ta a cikin ainihin wato littafin shi mai suna al-faqihu wal mutafaqqih ibn taymiya da ya kawo wannan magana sai ya ce fi ghairi hadha al mawdu aqibahu wa aqiba athar ash-sha'bi yace wa amsal zalika min al athar al kathira al madhkura bil asanid as sabita yace ai akwai ire-iren waɗannan asarai da makamantansu waɗanda sun zo daga ainihin tabi'ai da isnadodi masu inganci yace ka duba littafin dar'u ta'arud al aqal wa a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da ainihin takwas da kuma mujalladi na biyar shafi na hamsin da bakwai abin da zaka ce wai irin waɗannan malaman masu ta'aliki yaya ake suke gano waɗannan wuraren ne sai ka ji littafi yana da mujalladi sha ɗaya sun gano maka zaman aikin bincike suke don haka sai ka ga yana wannan aiki na tahakikin littafi shekara goma bai gama ba shekara goma bai gama ba tahakikin littafi ɗaya saboda yana da yin tahakiki ne na ilimi wanda in aka yi shi kenan an yi abin da ya kamata to amma yanzu irin waɗannan ta hakikat na 'yan ƙasar misra kamar alibudu ne fa ga 'yan mata in suna 'yan mata ɗin nan haka a je a jajjaga kayan miya a ruɗa a abin nan shi kenan ka zo ka ci kai ta gudawa <laughs> shi ne abin da yake faruwa jama'a muhaƙiƙuna a duniya a da a duniyar mu ta yanzu in aka ce ainihin muhaƙiƙ to kana tunanin malam abdulsalam haruna kana tunanin malam muhiddin a abdulhamid kana tunanin ahmad shakir kana tunanin malam abdulrahman al-muallimi kana tunanin muhammad nasiruddin al-albani waɗannan su ake kira muhaƙiƙuna shekara hamsin da ta baya har zuwa shekara tamanin waɗannan su ne duniyar ta hakiki ta ƙare a kansu kat daga baya shikenan sai ka ji wane ne abu jabir abu ruqayya abu kamalu abu duk abu abu sun cika kowa ma ya ce mu haƙiƙa kaza haƙaƙa wadda da ƙahu duk ƙarya ne fenti ne kawai wallahi duk fenti ne wallahi tana fara karanta sai ka ji duk nuskar ta ruɗe sai ka ji ina maganganun da yake faɗi yayi ina mu na tsakanin nusakh da yake jama'a ina faɗin wannan ina mai ishara zuwa ga aikin da nake na tattara littafan ɗan fodiyo jama'a wannan aiki ne fa da ya kamata a samu mutum talatin su zauna suna yi tafsirin qurtubi ne jama'a bugun shi da aka yi na farko wanda ya kasance mujalladi ashirin da biyu malamai kusan guda goma ne suka haɗu suka yi aikin tafsirin qurtubi kuma ta haƙiƙin ma bai zo tare da takhrijin hadisan ba ta haƙiƙin nassoshin ne kawai tare da ishara zuwa ga inda aka samu saɓani a wasu nusar amma sai da suka kusa shekara ashirin suna aikin balle yanzu kana magana kusan littattafai ne rasa'il ne da majmu'a da wane ne kusan ɗari uku da saba'in da wani abu mutum ɗaya yake kuma mutum ɗaya nan ba ya yi tasaddi ne ga wannan aikin shi kaɗai yake ba ba wani ne ya ɗauki nauyin shi ba kawai yana ne in ya samu lokaci duk da gaje sai ka ji ɗalibai sun ce malam yaushe za a gama aikin nan a ce ana nan dai ana yi ka ai malam ya kamata ai maza a fito mana da aikin nan ai maza a fito da shi littattafan ibnu taimiya kenan waɗannan da ya rubuta su a bisa manhajiya ta ilimi kana jin takhrijin su aiki ne balle littattafan su dan sodiyo wani wurin tatsuniya ce za su kawo ta da sunan hadisi tatsuniya ce wani lokacin za a kawo ta wani lokacin mafarki ne za a kawo a kafa shari'a da shi kana buƙatar sai ka ɗibo wasu nasoshi da wasu ƙa'idoji ka zauna ka yi ta haƙiƙin abubuwan to a ce an haɗa maka irin waɗannan guda ɗari uku da wani abu wani littafin ma sai ka gan shi nan an ce bello ne ya yi shi can sai a ce na abdullahi ne can sai a ce na na asma'u ce sai ka yi ƙoƙarin gano wai ma wane ne mu'allifin tukuna na gaske saboda waɗanda suke kwasewa ɗin ba nusahu ba ne masahuna ne shafaffiyar basira ce da su aiki ne jawur jama'a wato duk ina faɗin wannan ne domin ɗalibai a najeriya fa su bi a hankali su yi karatu tukuna malantan nan da kuke ji jama'a kamar aikin likita ce kamar tukin jirgin sama ne kun san da aka ga hadari ya yawa na jirgin sama da aka ga mace-mace sun yi yawa a likitanci da aka ga shari'o'i da yawa ana rikici game da su a najeriya sai aka fara yau wajen shekara ashirin da biyar da suka wuce sai suka ce daga yanzu fa za a fara tunanin nan gaba ba wanda zai karanta waɗannan kwasa-kwasan sai yana da digiri a wani fanni yanzu fa suna nan dab suke da tabbatar da wannan ka'idar in kana so ka zama direban jirgin sama sai ka je ka yi digiri a wani fanni kowane iri ne wanda wannan digirin zai baka lanin an karatta kana da wani ilimi sannan kuma kana da ɗabi'u dattaku ya fara kama ka sannan sai ka koma ka fara karatun aikin likita aji ɗaya bayan ka gama digirin ka business administration eh ko aikin jirgin sama ko lauya waɗannan kwasa-kwasan guda uku aka fitar da wannan ka'idar to nan ga ni na goyi bayan ba wai nan gaba yanzu ma a fara maganata Don za ka ga mutum ɗan ƙarami ya shaƙe wuyan shi da nektai ya sa baka kot yana ta wani abu kamar an ga haka ƙarya ne ba lauyan gaskiya ba ne da an je sai ka ji an fara magana nan da nan ana jeho wata kalma an kayar da shi amma lauyan gaskiya jama'a kafin a ka da shi sai an ci kwakwa ina fata <laughs> Allah ya kiyaye eh. to shine gashi ne yake fari malam ibnu taymiya yace wa hadha babun wasi'un wannan babi ne wanda yake mai fadi qad busita fi mawdu'ihi yace an shimfida magana a wuraren shi shine a cikin wancan littafin dar'u ta'arud al-aql wan naql wato ibnu taymiya Allah ya mishi albarka jama'a duk abin da yake so ya rubuta fa sai da ya rubuta ne ya mutu <laughs> saboda haka duk littattafan shi in yana magana in ya zo wani wuri da ba zai iya sakin kwanduwa ya bayani ba madadin Kaji ji ya ce nan gaba in Allah ya tsawaita rai za mu rubuta irin yadda zaka ji su albani suna yi sai ce an gama bayanai a wurin da ya dace kawai sai tafi tafi ka je ka nema <laughs> shekul islam ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una eh waɗannan su ne maganin yan dan bid'a ko sunan ibnu taymiya yaji sai gaban shi ya <laughs> kafin a je ga karatun littafin shi kenan wal maqsud huna ibnu taymiya yace mu dai manufar mu anan a wannan littafin at-tanbihu ala usulil maqalatil fasida mu muna son ne mu faɗakar da musulmi game da tushen aƙidoji ɓatattu allati aujabatid dalal waɗanda su suka kai mutanen nan zuwa ga ɓata fi babul ilmi wal imani bima ja'a bihin rasul sallallahu alaihi wa game da mas'alar sanin Allah da kuma imani da Allah da gwargwadon yadda manzon Allah ya zo da shi ne ibnu taymiya ke cewa mu abin da muke so a nan mu bayyana maka muna son mu gaya maka irin kwazazzaban da 'yan bid'a suka bi suka kai su ɓacewa har suka wai gari ba su san Allah ba ba su san manzon Allah ba a bisa ka'idojin da manzon Allah ya zo da su dan me dan ka kauce waɗannan kwazazzabai wa anna man ja'ala ar-rasul ghayra alimin bi ma'anil qur'an allazi unzila ilayhi kuma wanda duk ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin wai manzon Allah bai san ma'anonin alqur'anin da aka saukar mishi ba wala jibril jibril ma bai san ma'anonin qur'anin da ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to ja'alahu ghaira alim bis to ya sanya manzon Allah kenan bai da ilimi game da sam'iyat sam'iyat sune naqaliyat hujjojin da ake cirowa ana karanta su ana jin su lam yaj'al qurana hudan wala bayanan linnas to bai sanya alqur'ani ya zama shiriya ba kenan bai sanya alqur'ani ya zama bayani ga mutane ba dan girman Allah idan ya zama wanda Allah ya aiko zuwa ga Muhammad bai san ma'ana alkur'ani ba ne wa jibrilu shi ma kenan by extension kenan annabi shi ma bai san ma'ana alkur'ani ba to kenan yanzu ya aka yi mutane suka shiryu ta ya suka shiryu idan da a ce kawai zuwa aka yi aka sauke wa annabi izu sittin aka dafa wake da shinkafa aka dafa raguna aka sa a jakan magori an sauke shi kenan annabi ya sauka ba mishi fassara ba bai gano ma'anar ba ya aka yi mutanen duniya yau suka shiryu musulmi ya aka yi suke iya ganawa na ya bata ko kun fahimta jama domin ai qur'ani ɗin ba wai kawai karanta shi ne shirya ba sai an ji bayanin sai a ji ayi kaza a bar kaza to bin wannan dokar shine ne shirya don haka ce jibrilu bai san ma'anar ba muhammad bai san ma'anar ba me ake nuna kenan ƙur'ani ba shiriya ne ba bayanin linnasi ne da Allah ya sanya shi Sun haula'i to sannan kuma su waɗancan mutane yunkiruna al akaliyat kuma suna musun akaliyat fi hazal babu suna cewa annabi baya fahimtar abubuwan akaliya abubuwan hankali ka'idojin hankalin ma fala nuna inda rasuli ko wa ummatahu fi babu ma'arifatin lahi. la uluman aqaliyya wala sam'iyya dan haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ummar shi waɗancan irin mutane ba sa aje su a babin sanin Allah ko ta hanyar ilmomin hankali ko ta hanyar ilmomi na nasu kaga kenan ko ta ina manzon Allah bai san Allah ba ko ta ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san Allah ba da ilimi na dalilai bai san Allah ba ta ilimi na hankali to amma su kuma suna cewa sun san Allah ta ilimin ne hankali kenan sun fi manzon Allah mala yake cewa wa hum qad sharaku fi hadha al malahidata min wujuhin muta'addida kaga anan kenan sun yi mushabaha wato sun yi kama da mulhidai su ne suwa su ne falasifa yace ta fuskoki daban-daban wa hum mukhti'una fi ma nasabuhu ila rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ila salaf min al-jahli waɗannan mutane sun tafka kuskure danganta manzon Allah da salaf da suka yi zuwa ga jahilci to tafka kuskure ne babba kama akhta fi zalika ahlut tahrisi wa ta'wilat fasida kamar yadda waɗannan da suke karkatar da ma'anoni da ta'awilance ta'awilance na barna da suke wa ƙur'ani su ma sun tafka kuskure wa sa'iru asnafil malahida da kuma sauran nau'uka na mulhidai dukkan su sun tafka kuskure wa nahnu nadhkuru min alfazi salafi bi ko bi ayaniha ya ce to yanzu bayan da ibn taymiya ya gama muqaddimat fa yanzu to zai fara kwararo maganganun da malaman salaf suka yi ne sai ya ce bi a ayaniha maganganun da suka yi kalma da kalma ba wai za mu rinka ba da labarin ma'anonin ba an gane wa alfazi man naqala mazhabahum da kuma lafuzzan waɗanda suka ciro mazhabinsu bi hasbi ma yahtamiluhu hadha al da gwargwadon yadda wannan wurin zai iya ɗauka ma ulamu bihi mazhabuhum wanda yin haka shi zai sa a san mazhabin salaf ku natsu da kyau ku ji ma'anar wannan magana ma'anar wannan magana ita ce malam ibnu taymiya yana cewa yayin da muke ce maka kaza muna ce maka kaza kana cewa a a a to bari yanzu ƙarshen tika tika tik bari mu ɗauko maka me su maliku suka ce game da Allah a sama yake menene su hammadu bin zaidin hammadu bin salama menene su shafi'i suka ce game da kaza ya ce za mu ɗauko maka kalmomin da suka faɗa ne ba wai za mu baka labari ba sannan za mu ɗauko maka sunayen malamai da littattafan da suka ruwaito waɗannan maganganu ya ce za mu haka ne ba don kuma ba don mu baiwa ilimi haƙƙin shi sannan a san cewa ashe abubuwan da muke faɗi ba mu saba wa salaf ba ko to dai ba a zargi salaf ba mu ma a daina zargin mu amma barkuji idan har an zargi salaf akan waɗannan aƙidojin ko to ko an zarge mu ma mun yadda cewa ba matsala bane zargin mu kenan tunda an zargi waɗanda su ne umdan mu su ne madogaran mu wajen abubuwan da muke kawo. malam yace rawa abubakar al baihaqi fil asma'i was sifati bi isnadin sahihin an al auza'i qala al imam al baihaqi ya ruwaito a cikin littafin al asma'u was sifat da isnadi sahihi daga al imam abdurrahman al auza'i qala abdurrahman al awzai yace kunna wa tabi'una da mu da tabi'ai to a a a eh, kunna ku ne ce anaku kunna wa tabi'una mutawasiruna da mu da tabi'ai to yanzu shi ba tabi'i bane kenan shi ba sahabi bane shi tabi'u tabi'i ne da mu da malaman mu tabi'ai mun kasance na ƙulu muna cewa inna Allah ta'ala zikruhu fawqa arshihi Allah wanda ambatan shi ya ɗaukaka yana saman al'arshin shi wa nu'minu bima warada bihi sunna min sifatihi sannan duk abubuwan da suka zo ko kuma sunna ta zo da su to ainihin mun yi imani da su dangane da abubuwan da suka shafi sifofin Allah maɗaukakin sarki wannan magana tana nan a cikin littafin al asmau wa sifat da littafin al-imam zahabi sayru alamin nubala da ainihin wato littafin tazkiratul huffazi kamar yadda ka ji ibnu taymiya ya hukunta cewa ingantacciyar magana ce gaskiya ɗin wannan magana ainihin ingantacciya ce jama'a mu tsaya mu yawaye adan tafiya mu dubi wannan magana da kyau sannan kuma mu dubi ibnu taymiya yadda ya faɗi ya ce za a kawo magana daga malaman da suka gabata a kawo waɗanda suka ruwaito ta ita kuma magana a kawo ta keke da keke sannan a kawo inda suka kawo ta to kun ji wannan na daga dalilin da mutanen najeriya suka bata a wani lokaci shine kawo magana ba tare da danganta ta zuwa ga kowa ba ba tare da bayyana littafin da aka ɗauko ta ba kuma sai a gamsu akan haka hadisi za a jawo sahihi cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci naman raƙum ya sake alwala sai ka ji wani ya ce amma fa wata rana ne aka yi ainihin wato wa'azi a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai wani ya tusa sai annabi ya rufa mishi asiri aka naman raƙumi sai aka raba shi yasa annabi ya faɗi wannan hukuncin dan haka cin naman raƙumi baya karya alwala wai yana son ya kare magana da mai ishmawu ya faɗi ne ko magana da fuqaha malikiya suka faɗi cin naman raƙumi bai karya alwala da aka kawo hadisi sai ɗauko wata magana bai kawo wanda ya ruwaito ta ba bai kawo littafin da take ba sai ya rugurguza wannan da take gaban shi wadda yake karantawa to kaga wannan ya kamata a kai shi psychiatric asibitin mahaukata domin yana ɗauko maganar da take da dalili ga ta a gaban shi ya rusa ta da maganar da in za a yanka shi ba shi da ya ruwaito ta jama'a kun fahimci wannan da kyau akwai motsuwa a cikin wannan fa shine abin da bahaushe yake kira jifan gafiya baidu baidu ne wai ya kama guda ɗaya sai kuma ya bi ta biyun da ta ƙi kamuwa sai ya jefi waccan da take gudu da wannan da ke hannu abin da yawa musulmi fake na wannan mutumin ga hadisi lafiyayye a hannun shi ya fatawa da shi sai je ɗauko wani na gaibu sai ya make wannan sai aka biyu babu wannan mutum yana bukata a kai shi asibitin mahaukata to waɗannan maganganun jama'a daga cikin abubuwan da nake so mu ƙara fahimta shi ne wato abin da yake zama hujja a ilimi a Najeriya mu ba mu san shi ba don haka littafan da ake hujja da su a duniya ba mu san su ba malaman da suke su ne hujja a duniyar ilimi ba mu san su ba wannan ya saka mu a cikin rudani da ɗimuwa waɗanda ba su da iyaka jama'a kun fahimci wannan magana bari muku wani misali dala ku kashe jawucan nan shekarar da a kashe marigayi malam ja'far Allah ya ku je ku lalubo wannan kaset din jama'a ku saurari kaset din da Dr. Sani Rijiyar Lemo ya wa'azi a gidan Rediyon Freedom game da Maulidi duk maganar da ya sai da ya ɗaure ta da dalili dalili na littattafai da maganganun malamai amma me ya faru ana gama maganar da wata fitsararriya ta bugo waya sai ta ce ashe kai jahili ne mutumin banza to in ba najeriya ba ba inda aka taba cewa mai phd jahili ko phd ne akan kashi ya yi. to ba za a ce mishi jahili ba kashi kun san ana phd akan kashi wani ya je ɗibi kashi ya ta bincike a kai har ya rubuta thesis akan kashi da irin component da ke cikin kashi ana yi ba za a ce mishi jahili ba duk duniya sai najeriya wato wannan yana nuna